Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Ibrahim Kalil Masigar ba da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi a yau ranar Talata 27 ga watan Disamba na shekarar 2022. bayan labarin duniya kashi na farko za ku ji cewa masana shari'a sun ce tsarin shari'a da ake amfani da shi a najeriya wajen hukunta masu aikata muggan laifuka bai daidai da al'adu zamantakewa da kuma addinan al'umma ba kamar kowace ranar talata za a ji shirin 'yan ƙasa da hukuma na mahmud ibrahim kwari sai kuma sharhin jaridun nijar amma kafin nan ga ibrahim kalimasi garba da halin da duniya ke ciki. To assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran. Kasar Ukraine ta yi kira ga kasashe mambobin Majalisar Ɗinkin Duniya jiya Litini da su sauki rasha daga kujerarta ta kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya tana mai kiran matsayin rasha na mamba na dindindin mara halalci. A wani bayani da ta yi a hukumance, ma'aikatar harkokin wajen Ukraine ta ce matsayin na rasha. na mamba na majalisar ɗinkin duniya kuma mamba na dindindin a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ɗin a ta bakinta har yanzu ba tabbatacce ba ne rasha na karyar cewa an tabbatar da batun tana mai nuni da cewa tun a ranar 24 ga watan disamba na shekara ta 1991 aka fara tabbatarwa sannan a ranar 31 ga watan disamba na shekara ta 1991 din aka makala bajin ƙasa mai suna tarayyar rasha a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya alhalin kuwa babu wata hujjar yin hakan a dokanci, a cewar takardar bayanin a wani saƙon twitter ministan harkokin wajen ukraine dmitry kwaleba ya ce shekaru 31 da suka gabata rasha ta wulakanta tanajin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ta kuma wawuri kujerar tarayyar soviet a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ba tare da bin halaltacciyar ka'idar mallakar kujerar ba don haka kasancewar rasha a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya da majalisar ta ɗinkin duniyar ɗungurungun bai halatta ba an kama wasu manyan jami'an sojin ƙasar gambia masu alaƙa da wani yunkuri na kifar da gwamnatin shugaba adamu baro a ƙarshen mako a cewar mai magana da yawun gwamnatin gambia jiya litini gwamnatin ta gambia ta ce an kama wani gungun sojoji a ranar 21 ga watan nan na disamba dangane da wani yunkuri na juyin mulki a wannan karamar ƙasa ta yammacin afirka mai mutane miliyan biyu da rabi wadda ke kusan zagaye da senegal an kama ƙarin wasu sojoji biyu masu alaƙa da juyin mulkin da ake zargin an yi yunkurin yi a ƙarshen mako kuma suna taimaka ma masu bincike waɗanda ke ƙoƙarin fayyace zargin shirin na kifar da gwamnati a cewar Ibrahim sankare mai magana da yawon gwamnatin ya ce ana ci gaba da farauto sauran masu hannu a yunkurin juyin mulkin a daidai lokacin da ake ƙoƙarin ganin dokar kwarmato ta yi tasiri a ƙoƙarin kamo ɓarayin gwamnatin najeriya shugaba buhari ya tabbatar cewa hukumar sauraren koken jama'a ta ƙasa ita ce ta fi dacewa ta karbi aikin gudanar da cibiyar kwarmato ta kasar wannan matsayi ga dukkan alamu ya karya lagon masu wato wasu ma'aikatu da hukumomin gwamnati waɗanda ke kudayin gudanar da cibiyar wakilin muryar amurka umar faruk musa ya tuntuɓi babban mai taimaka ma shugaban ƙasa na musamman kan harkokin labarai malam garba shehu don samun ƙarin bayani da kuma jin abin da matsayin na buhari ke nufi sai ya ce asan shi wannan sabon tsari ne da gwamnatin shugaban muhammadu buhari ta fito da shi don yaƙi da rashawa da cin hanci idan ka gani in kuma ka ji abu na ta'adin dukiyar jama'a ka fito ka gaya wa hukuma hukuma kuma idan har aka samu nasarar kwato dukiyar jama'a ko aka je aka tuno ta tun wani gurin ma binnewa ake a ƙarƙashin ƙasa ko kuma a koyi a banki akwai kwamishin da ake ba mutum ya abin nan ma'aikatar kuɗi ta kafa abu ko a yanzu halin da ake ciki ana ɗan takaddama su jami'ai na tsaro kamar masu binciken rashawa da cin hanci na nuna nasu ne wannan aiki ma'aikatar kuɗi tana ita ta kafa su hukumar sauraron koke-koke na jama'a wato public complaints commission suka zo ga shugaban muhammadu buhari da bukatar cewa a a kawo musu wannan wato aiki a karkashin su saboda ko a dokar da ta kafa su ma doka ta ba su ikon yin bincike akan irin waɗannan abubuwa ko an sa su ko ba a saka su ba da ya saurare su kuma ya ce to ya kamata lalle a duba a ɗauki wannan aiki na kwarmato a dawo da shi a ƙarƙashin ita hukuma ko kwamishin na sauraron kararrakin jama'a. To ya za a yi malam garba a tabbatar da cewa idan aka sanya wannan hukuma ko cibiyar kwarmato a wannan ma'aikata ta sauran kogakokin jama'a ba za a zo kuma a yi gimu a hana su aiki tsakanin hukumar efcc ko ma'aikatar kuɗi ta tarayya ko wata hukuma ta tsaro ta ƙasar ba. To abu biyu zan ce na farko dai ma za su yi aikin dole kamar da suka nema sai gwamnati ta ba su a inganta samun musu kudaden aiki da ofisoshi da kayayyakin ayyuka da sauransu na'urori. amma ban da haka a cikin wayannan hukumomi da ka faɗa wanda 'yan sanda ba wanda yake yaya a ƙasar nan kamar yadda ita wannan hukuma ta sauraron koke-koke take tunda suna da ofisoshi da jami'ai a kowace karamar hukuma a ta najeriya baki daya saboda haka ashe yawan ofisoshi da suke da shi da bazuwa da suka yi ya ce a ce za a iya aikensu su yi wannan muhimman aiki malam garba shehu kenan a hirarsu da umar faruk musa Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. a yayin da ake ci gaba da neman mafita mai ɗorewa game da matsalolin da suka shafi hukunta dukkan masu aikata mugan laifuka kamar fyaɗe cin zarafin mata da ƙananan yara da dai sauransu a najeriya masana shari'a a matakai daban-daban da sauran masu ruwa da tsaki na ganin cewa yadda tsarin shari'ar da ake amfani da shi a ƙasar ya ci karo da al'adu yanayin zamantakewa mutunci da al'ada addinan 'yan kasar ke kara tsananta yanayin da ake ciki suna masu cewa ya zama wajibi a sake nazari don kawo ƙarshen matsalolin da suka addabi al'ummar kasar daga abuja wakilin mahalima abdurrahman ta aiko mana da ƙarin bayani Wannan al'amarin da ya sake kunno kai ne a daidai lokacin da ake ganin cewa masu aikata muggan laifuka kamar fyaɗe, can zarrafin mata da ƙananan yara, kashe-kashen mutane na ci gaba da cin karensu ba babbaka sakamakon yadda ake ɗaukan tsawon lokaci wajen zartar da hukunci lamarin da ke sanya waɗanda aka zalunta gwiwa har ya kai ga suna yafewa masu laifin. Shin waɗanne matakai aka ɗauka a wasu jihohi na hukunta masu aikata irin waɗannan muggan laifuka? Ministan ayyukan mata a jihar Yobe da ke arewa maso gabashin Najeriya, Malama Hauwa Ba Abubakar hakan ta ce. A yanzu hakan nan kusan kowane senatorial district namu an kafa wannan kotun kuma suna aiki. Kuma ana hukuntar da mutane zuwa haske yana kaiwa ga ɗauri. So wannan special court din da aka yi on gender based violence din ya fara aiki aika. Tun July gwamna ya sa hannu da assenting issue into law da shi da violence against persons prohibition law da shi da child protection law. su biyu lokaci ɗaya ma hannu ya mai da su doka. Kuma ya fara aiki don saboda a yanzu haka an sa samu ɗauri ma life imprisonment without option of five don guda takwas ma an samu shi child protection law din ma akwai intervention sosai against maltreatment na children da child abuse din ana handle cases din shi yadda ya kamata gani ai babu zancen wani jami'in tsaro ba don saboda ya wuce wannan level din a wani bangare kuma kwamishinan shari'a kuma Anthony Janar na jihar Zamfara Malam Aminu Junaidu ya bayyana cewa wannan matsalar shari'a ta fyaɗe can da zaka ga idan aka kawo matsalar mai fyaɗe sai a yi transfer din shi a kai wata kotu sai a zo a ce an an yahi so nake Allah ta na dan yawa cewa cikin kotuna jihar Lagos saboda sensitivity issue din domestic violence din da ake fama da shi sun kafa kotu ta musamman kan lura da waɗannan sexual offenses din don kisa abin ke faruwa nan gare mu akwai kunya kaga mutum ga ya ce an mashi fyaɗe sai ka ji ya ce shi bai son ta ce kotu ta faɗi don ka tarasa jan aure ko a ce uwar sun yafi wannan shi abban musiba to kuma da an ce an yafi shi ba zai kwasa yi ba akan haka nan su duk din da akwai na da ka je min su ina handling din na sun kai guda shida da kaina nake zuwa kotu ko su kuma lalle lalle akwai shi na zo na kama gwamnan kotu cewa ga abin da ke faruwa idan muna son mu taimaki yanayin da aka ci sistan din dole sai mun yi musamman abin alamin da jihar Lagos ta yi ta ware kurta musamman da alƙali na musamman wanda babu wata shari'a ya shafi banda waɗanda shari'u wanda shafi harkar kaɗe da na sauransu kuma mai daraja gwamna ya yarda kuma an zo an shirya biliyan zai na nan za a fursun zuwa House of Assembly domin a tabbatar da an yi wannan kotun ta special ta sabulan in ba haka nan ba za ki ga kamar shi magana kwanakin baya shari'a za a zo har shirin a kai ga sunmancin ya faru. Baya ga matakan da aka yi ta ɗauka a jihohi shin a ina ne matsalar take fitaccen lauya barista gwamna mai nasara kogo ya ce to ita wannan doka da aka bullo da ita administration of criminal justice wato hanya ce wadda za a hanzarta tafiyar dodon kodu da ake yi ma tsarin shari'a na najeriya a rika hanzari wajen aiwatar da hukunci kuma akwai dalilai da yawa ni ba zan yarda cewa wai hukunci sun yi saku-saku shi sanya ake tafka laifuffuka ba a najeriya a'a akwai dalilai da yawa na daya tsarin shari'ar da ake amfani da ita bai yi daidai da al'adun mutanen najeriya ba da zamantakewarsu da mutuncinsu da kuma addininsu to yawanci dokoki shine waɗanda suke an aro su ne daga wasu ƙasashe saboda haka gaskiya magana shine abubuwa uku su ne matsalar shari'a a najeriya na farko shine akwai alƙalai waɗanda ko dai su sa kwaɗayi ko su sa son na biyu kuma shi tsarin da aka ɗora cewa duk laifuffuka manya na ƙasa to ƙarƙashin sashe na ɗari da saba'in da hudu sakin sashe na ɗaya biyu uku zuwa biyar na tsarin mulkin najeriya an ɗora shi akan babban lauyan gwamnati kuma ministan shari'a a matakin tarayya da kuma kwamishinan shari'a a mataki na jiha su suke yake da alhakin gurfanarwa to sannan kuma karkashin sashe na 153 na tsarin mulkin Najeriya ka la ba a cikin baka da kuma sashe na 214 zuwa 218 da ka dora nauyin kamawa da kuma binciken waɗannan abubuwa ga 'yan sanda da sauran jami'an tsaro. Masana a Najeriya da yana ganin cewa kamata ya yi a bada karfi ga yadda dukkanin masu ruwa da tsaki za su haɗa gwiwa don fahimtar yadda lamarin yake don yin nazari da zai kawo mafita mai ɗorewa a yaƙi da miyagun leka a ƙasar. Lima Abdulrahman Murya Amurka daga Abuja, Najeriya. Najeriya. A gaida Halima Abdur'aub yanzu kuma ga Ibrahim ɗauke da kashe na biyu na labaran duniya. balle hukumomin Taliban jiya Litini sun ce wani bam da aka tayar cikin wata mota ya kashe shugaban 'yan sanda na wani lardi da dogarawan tsaronsa biyu. kungiyar ta'addanci ta isis shiyar afghanistan wato is khorasan ta ɗauki alakin kai harin wanda aka kai faizabad hedkwatar lardin bajakistan da ke arewa maso gabashin ƙasar mai magana da yawon ma'aikatar harkokin cikin gidan afghanistan ya gaya ma muryar amurka cewa babban jami'in 'yan sandan da aka kashe na kan hanyarsa ta zuwa aiki ne lokacin da wata mota shaƙi da bama-bamai ta dumfari motarsa abdulnafi takur ya ce fashewar da ta biyo baya ta kuma raunata wasu mutane biyu ya kara da cewa jami'an tsaro sun yi awon gaba da wasu mutane biyu da ake zargi sannan ya ɗora laifin hakan kan waɗanda ya kira makiya afghanistan ba tare da cikakken bayani ba. cikin kwanaki biyu an samu ayari na biyu na al'ummar musulmin rohingya a gajiye kuma cikin tagayyara waɗanda suka iso suka kuma zauna a wata gabar lardin aci wanda ke arewa mai nisa a indonesia bayan sun shafi makonni suna tafiya a teku a cewar jami'ai mutanen waɗanda sun kai akalla biyar. da suka hada da maza da mata da yara sun iso ta wani kwararrababben jirgin ruwa na katako da almuru a gabar uchenpe da ke tiga wani ƙauyen da ke gabar ruwa a gundumar fadi da ke lardin na ace a cewar shugaban 'yan sandan wurin a gaida Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla kafin mu kai ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan faifai. ta don dubayya ka ɗauki alƙalami zana in za ka iya faɗo masu kofin ba za na kosa ba ƙarshen labarin da nake ban haɗu ba kuma na dage neman ta nake ban gaji ba shekaru goma masoya na jira ba a gaji ba ayi haƙuri masoya a abadan ni ba. to dalla yanzu kuma sai shirinmu na gaba. 'yan ƙasa da hukuma. Ka sha ake cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin yanci. Mai wannan hali yau ne komai ya faɗa mana karya ne don mun sallogar zambo ne mai yin wannan ne ne. Masu Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Maganar gaskiya dai mu a nan lafiya ko in ce ma yawancin sassan jihar Nasarawa ana fama da karancin wutan lantarki. To muna zaune kawai yanzu sai suka kawo mana bil na dubu sha biyar. An samu ci baya sosai a dangane da wannan konewar babbar kasuwa tamu. Tun daga watan tara har yanzu ba a biya mu ba. Yau a cikin shirin muna ɗauke da kashi na hudu kuma na ƙarshe na bitar wasu daga cikin batutuwan da muka kawo muku a wannan shekara ta 2022 da muke ban kwana da ita. Kuma bitar tamu a wannan karan za ta karkata ne a jihohin Plateau da Nasarawa da ke tsakiyar Najeriya a dakace mu. Wallahi idan ba san yuna haɗa kai da wuya ka ga ya zauna kullum ka gano sabon fitina jayayya ko neman magana sai an so juna an daina. Madalla, masu saurare kamar yadda kuka ji a ɗanɗanon kanin labarai. Yau shirin 'yan ƙasa da hukuma na jihohin Nasarawa da filato ne da ke tsakiyar Najeriya domin yin bitar wasu daga cikin lamuran da muka gabatar a wannan shekara ta 2022 da ke dab da karewa dambarwa tsakanin al'ummar lafiya babban birnin jihar nasarawa kan kudin lantarki da batun sake gina babbar kasuwar birnin jos na jihar plato wadda aka fi sani da jos terminus da ma yadda ma'aikatan jihar Filatan ke korafin gwamnatin jihar ta gaza biyan su kudin albashi na watanni da dama na cikin al'amuran da kuka ji a wannan shiri cikin shekara ta 2025 nan da muke ban kwana da ita. Abokiyar aiki Zainab Babaji ta yi mana bita akan waɗannan batutuwa. A cikin wannan shekara mai karewa ne shirin 'yan ƙasa da hukuma ya tattauna da wasu mazauna jihar Nasarawa inda suka yi ƙorafi kan ƙarancin wutar lantarki lamarin da ya durkusar da harkokin ci gaba a ɓangarori daban-daban na rayuwa. Sunana Bukhari Abdullahi na ta'ala daga lafiya. Watan Februari muna biyan dubu biyu da ɗari takwas sai suka kara zuwa dubu uku da ɗari hudu watan uku kenan a watan hudu suka kara sai koma dubu hudu da ɗari takwas watan shida kawai muka tashi sai muka ga kuɗin nefan wa'yansu dubu takwas wa'yansu dubu goma to muna zaune kawai yanzu sai suka kawo mana bil na dubu sha biyar kuma ba wai kuma ana samun hutan ba ne da yawa. Tun a watan biyu na wannan shekara ne al'ummar jihar ta Nasarawa suka yi korafi har yanzu lamarin bai sauya zani ba. kamar yadda wani ɗan jarida a garin lafiya ya shaida mun. Sunana Sadiq Abbas maganar gaskiya dai mu a nan lafiya ko in ce ma yawancin sassan jihar Nasarawa ana fama da karancin wutar lantarki bayan haka kuma sai ga shi ga eh, irin kuɗin wutan lantarki bil ɗin da suke kawo estimated billing ɗin da suke kawo kin kamar ni misali gidana na da 3 bedroom flat ana kamun bil ɗin dubu goma sha hudu kowane wata kuma karki ɗauka kamar ko akwai wasu manyan kayayyakin wuta ne da yake kwanzumin wuta dubu goma sha hudu akwai wanda ma yanzu to saboda haka yasa dole na nema hanya na je na samu prepaid mita to amma makwabta na wanda ba su da mita a yanzu da nake miki magana suna biyan naira dubu goma sha shida a wata wasu za idan suka samu aka samu wuta wasu a rana samu wuta na awa uku bayanin da muka samu daga su waɗancan mutane na babban tashan wutar lantarki da aka kaddamar shi ne su hukuma da suke rarraba wannan wutar lantarki ba sa siyan wadataccen wuta da za su rabawa jama'a da zai wadaci jama'a wannan shi ne magana gaskiya kuma duk lokacin da ka rubuta rahoto ka yi kokarin jin ta bakin su ba za su taɓa maka magana ba ko ya za ka yi ba za su maka magana ba jama'a yanzu sun waye suna sauraron irin rawar wadda 'yan jarida suke taka musamman kamar su sashen hausa na murya amurka kwanaki akwai a saboda irin wannan rawa da 'yan jarida musamman wannan tasha take takawa an yi an shirya zanga-zanga na lumana akan irin wannan kamfanin rarraba wutan lantarki yake a nan jihar Nasara. Kenan kin ga za a iya cewa hakan yana taka rawar gani wajen wayar da kan jama'a akan haƙƙin su su san suna da haƙƙi idan aka take musu haƙƙi suna da haƙƙi akwai kuma inda ya kamata su kai kokensu a saurare su. ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar neman samu sai za a ido a wajen damu me ya ce ni tabidar ilmu ne manufar mulkin kanmu Allah Allah ya Allah haɗa kanmu a firka mu so juna ilimi babban abu ne gunmu shi zai kankan ya mutuncinmu a ƙasa shi ne akasin zulmu da yake buɗe ƙofar samu da wuya ka ga wasu sun fi. Daga ƙarshe dai ma'aikatan gwamnatin jihar plateau sun shiga yajin aiki don nuna rashin jin daɗin su kan rashin biyan albashi na watanni hudu da gwamnatin jihar ta yi. A watan Nuwamban wannan shekara ne dai ma'aikatan jihar plateau suka fara nuna ɓacin ransu kan rashin biyan su albashi. Sunana Salamatu Dauda. gaskiya abin bashi da sauki a ce ga yara sun koma makaranta da aka biya su kofis ga komai ka je kasuwa kudin shi ya karu ya yi kusan dublin nema ga kuma tsadan rayuwa dai ko ta ina gaskiya abin akwai matsala ma'aikata dai duka mun shiga halin kakanika yi don da ya fara biyan da kyau da kyau to ya sa mutane sun relax mind nasu gaba gida sai abu ya zo ya juye kuma kowa ba wai ka riga ka ajiye wani abu gobe ka doka ba sai eh, salari ya yanka so ya zama ma mutane ba soki ba ma samsama. Tuni dai kungiyoyin kwadago a jihar suka umarci ma'aikata su zauna a gida na kwanaki biyar a matsayin yajin aikin gargadi kamar yadda shugaban sasantawa na kungiyoyin kwadagon a jihar Plateau kamar Titus Malau ya shaida mun Tun daga watan tara har yanzu ba a biya mu ba. Sannan kuma akwai annual increment wanda a kowane shekara ana dan kara ma ma'aikaci saboda karin kaya a kasuwa ba su yi mamu alkawari za su biya za su biya har yau ba yi ba a martaninsa shugaban ma'aikatan jihar plateau injiniya sunday heart. ya roƙi ma'aikatan ne da su yi haƙuri su dawo aiki inda ya ba da tabbacin za su zauna da shugabannin kwadagon don tabbatar da aiwatar da bukatunsu cikin gaggawa a wata sanarwa da ya aike wa manema labarai ya danganta rashin biyan albashin ne da rashin samun isassun kuɗaɗe daga gwamnatin tarayya a watan hudu na wannan shekara ne filin 'yan ƙasa da hukuma ya kawo muku tattaunawa kan cece kucin da ya biyo bayan gina babbar kasuwar jos wanda aka fi sani da kasuwar terminus. sunana reverend father paul katuko ni ne kan chairman plateau state da mutane suna ce mai yasa za a yi jahiz bank jahiz bank kuma na musulunci so duk abu za a yi duk zafi ka'idodin musulunci ne bugu da kare kuma akwai kashi da za a yi bayan da an gama gina sittin bisa dari ga zuwa ga jahiz bank din arba'in ga dari zuwa ga gwamnati wato da mafi zan ba da wannan 60% din ma jahiz bank za a ba ma dawowa su a shi amma gwamnati ta riga ta magani ta ce ta sitin kwamiti za a sitin wanda za su duba ka da za a raba wannan kasuwan mutanen jihar plateau suna bikin ciki da shi amma ko mutanen jihar suna bar ciki za a gina. sunana dai muhammad prado amma in shi ne baban naja so gaskiya an samu ci baya sosai a dangane da wannan konewar babbar kasuwa tamu wanda a shekarun baya kafin konewar kasuwar wannan iftila'i ya faru na kasuwa kusan santa ce wanda garuruwa da dama hatta daga kano ana zuwa a ɗauki wa'ansu abubuwan a nan jihar filato ita gwamnati ta iya kokarin ta domin gyara wannan kasuwar to ga mun abu ne wanda zai kawo wa jihar filato ci gaba da kuma najeriya baki daya a bangare guda kuwa kwamishinan yaɗa labarai da sadarwa a jihar filato mr dan manjan ya ce gwamnati na kan wayar wa jama'a kai don gina kasuwar matsayin gwamnati da matsayin dattawan jihar filato shine a ci gaba da tuntubar jama'a domin su fahimci wannan manufa ba wai ya nuna an hana gina kasuwan ba domin kin san gwamnati karan kanta bata wayar da mutane kai sosai ba shi yasa aka sami sabani aka sami rashin ganewa to sai dai daga ƙarshe batun gina kasuwan ya kai kotu inda dan majalisar tarayya mai wakiltar Jasta kudu da Jasta gabas musa bagos ya shigar da gwamnatin jihar plateau a kotu daga bisani kotu ta dakatar da batun gina kasuwar Cuwala kyauta masu ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan kuma shine cikamakin jerin shirye-shiryen bitar wasu daga cikin al'amuran da kuka ji ta wannan shiri a cikin wannan shekara ta 2022 da ke dab da karewa sai makon gobe idan allah ya kai mu za ku ji mu da sabon shiri a sabuwar shekara ta 2023 da muke tunkara yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman zainab babaji Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wasalamu alaikum. A gaida Mahmud Ibrahim Kwari, yanzu kuma lokaci ne da Sulamu Barma zai kawo mana sharhin jaridin Nijar. fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Air Info wacce ta ruwaito cewa wani jirgi mai saukar angulu kirar me deset ko kuma mi-17 mallakar gwamnatin niger ya fadi a daidai lokacin da yake kokarin sauka a filin jirgin sojan sama a birnin yamai a jiya litinin jaridar ta ce a sanarwar da ta bayar ma'aikatar ministan tsaron ƙasa ta ce faduwar jirgin ke da wuya ya kama da wuta lamarin da ya yi sanadin mutuwar sojoji biyu 'yan Nijar da wani sojan ƙasar waje guda. Jaridar Le Courrier ta ce, kamfanin dillancin zinare mallakar Nijar wato SML ya fara fuskantar barazanar durkushewa sakamakon yawaitar cuwa-cuwa mai nasaba da cinikin bayan fage. Misalin yadda a cikin watan na Disamba aka fitar da zinaren miliyar ko kuma biliyan biyu da miliyan ɗari biyu na sefa zuwa waje. amma ba a ga shigowar waɗannan kuɗaɗe ba haka a nuwamban da ya gabata ma an tura zinaren miliyar ko kuma biliyan hudu da miliyan ɗari shida na sefa zuwa ƙasashen ƙetare har zuwa yau shiru ba a san inda kuɗaɗen suka nufa ba jaridar ta ce dama tun a watan fabrairun da ya gabata bankin bankunan kasashen yammacin afirka wato besiyawo ya yi gargadin cewa dimbin zinarin Niger na fita daga kasar ba a kuma ga shigowar kudaden waɗannan ma'adanan ƙasa ba jaridar le sahel na cewa taron magoya bayan jam'iyyar pnds mai mulki da ya gudana a ranakun 24 da 25 ga watan disamba a birnin yamai ya zaɓi fu makwai gado a matsayin sabon shugaban jam'iyyar na ƙasa jaridar ta ce mutane akalla dubu hudu ne suka halarci wannan zama cikinsu har da tsohon shugaban kasa isu muhammadu wanda aka bayyana cewa marabinsa da zuwa irin wannan haduwa yau shekaru akalla goma sha biyu makarkare da jaridar laru de l'histoire wacce ta ce hukumomin burkina faso sun kori jagorar tawagar jami'an majalisar ɗinkin duniya bugo da ƙari shugabar kula da ayyukan jin ƙai a ƙasar jaridar ta ce hukumomin na burkina faso na zargin barbara manzi da aikata laifuka da dama ciki har da bada umarnin kwashe jami'an diplomasiya da ma'aikatan jin kai daga wagadugu sanadiyar yanayin tsaron da ake ciki a kasar saboda haka ofishin ministan harkokin waje ya tura mata wasiƙa a ranar 23 ga watan disamba domin ta kwashe nata nata ta fice daga kasar a take sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar A gaida Sule, yanzu kuma sai labarai a takaice. To a takaicen kasar Ukraine ta yi kira ga kasashe mambobin Majalisar Ɗinkin Duniya jiya Litini da su sauke rasha daga kujerarta ta kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya tana mai kiran matsayin rasha na mamba na dandandan mara halalci. an kama wasu manyan jami'an sojin kasar gambia masu alaka da wani yunkurin kifar da gwamnatin shugaba adama baro a ƙarshen mako a cewar mai magana da yawon gwamnatin gambia jiya litini gwamnatin ta ce an kama wani gungun sojoji 21 To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya Nijar da Kamaru karfe uku agogon Ghana ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da noma tushen arziki. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman Ibrahim kalmasi garba da ya karanto labarai sai kuma Jumbe Hamza da daidaita mana sauti da ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu Carl. Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.